Na'if, me yasa kake so ka rushe sabon da muka yi da kai sanda muke chatin? Kusbar na ɗauka da ɗan uwanka nake magana. Kinga, ni fa babu abin da na rushe. Ba na son musu, don haka dai neman shi. In ba haka ba zan faɗa ma iyaye musu san halin da ake ciki kuma ka san in suka sani, ka san me zai biyo baya. Ki haƙuri, kar ki haka. Na yi haka ne saboda ba na son raba ɗan uwana da abin da yake so. sannan kuma idan kika yi tunani ina jin ba mu da shakwar da kike nufi idan ba haka ne a ranka ba me yasa baka so halisa ba tunda na zo gidan nan ka kasa ne. amma fa ina so ka sani tunda na gane cewa da kai nake chatting kai nake so ba mu feedback ina ji ina da zabin abin da raina yake so ko da ke ko babu ke har sai ina son ta sannan na amince da ita na san da cewa babu wanda bai san me san shi kuma inda gaske haka ne me yasa ba za ka so halisa ba amma ina so ka sani in kai za ka iya dangana haka ni ba zan iya ba tun wuri ka canza tunani domin a samu mafita ke kuma ki binna ɗaki ina ta jiran ki da dukiya barin jin kayan ki ruwa ku shirya mu dan fita autin kaɗan saboda mu zazzaka garin ikinci. Güzel objektif. yau dai ni na fara sama miki guri na musamman domin ki samu ki zauna bismillah bismillah ah, me za a kawo muku ci aminu alaikum salam ta nuka hajiya a ni za ka kamun fried rice ke kuma me zai ka Allah ba ma bukata ka je ka kawo mana chips ni da na if dan zan tambaye ki mana ina jin ka da aboki da masoyi wanne ya zama a zuciyar mutum wai dan Allah wannan wace irin tambaya ce ka bar wannan maganganun mana masoyin mutum ya fi zama a ran shi mana amma to me yasa lokacin da muka kusa mutuwa ba suna na bane son zuwa bakin ki sunan da ne. tuna gan dalilin tambayarka kaga ya kamata fa san cewa firgici zai iya sa mutum ya faɗi komai mutum ba zai ma san abin da zai zo bakinsa ba ya kamata ka san wannan da Allah tafi to um, haji abin da kike so in sani ni so nake yanzu in ji kan bayanin inda aka tsaya game da auren yaran nan sai in dinga komai a hannunki kin ga koda bana nan ni komai salin alin ya zama yana hannunki shikenan kawai sai a gabatar da abin da ya kika gani to ai shi na'im din ne har yanzu ba mu san abin da suke ciki ba balle mu san abin yi to kin ga abin da ya kamace mu mu tattara kurin mu gama matsalolin da suke gaban mu fit mu rabu da na'im din nan kin gane lokacin da duk ya shirya in ya ga dama abin da ya taso za a yi kawai a gabatar to dan taba shi za a sake yi duk abin da ya ce kaga sai a san hukuncin da za a yi to gaskiya na fahimci wani abu daya na ga alama ke ce kike tsayawa yaran da suke mana wannan shirma sai su bata mana lokaci muka biya ta su ai daga wannan in dai bai ce komai ba shikenan an gama to shikenan shikenan ka tambaye shi din amma fa gaskiya ni ba na son bata lokaci ba na son biskilanci in ya tsaya na shirman sa kurin mu mu gabatar da zama gabatar shikenan kawai ba ka ya kamata ba to shikenan in na dawo sai ki gaya muku bai da kuka yi ki tambaye shi zuwa nan na ji daga gare ki ko na im da halisa sun samu da domin na je na samu mahaifiyarta na gaya mata kin ga ba zai yi in je in same ta faɗa mata cewa ba samu daidaito ba in zo na faɗa mata shine na ce bara na zo na ji daga gare ki na ga dai kamar sun daidaita kin ga kamar sun daidaita magana ɗaya nake so na ji daga gare ki ban sanya suke ciki ba amma insha Allah gobe zan tambaye ta to ina so ki je ki same su yanda suka yi in sun samu daidaito na sani alhaji na zuwa ka na sai gyara gyara riga kake ta yi ba wani gyara wallahi wajen halisa zan yi ta ce akwai magana da ke so a ah, ya kamata ka je gaskiya ai ni da bana jin karfin jikina ne ma wallahi kawai dan ta matsa ne na ce mi magana waya ta ce ta fi na zo a zahiri a to ai yana iya maganar ba ta waya ba ce yo bari je eh, da hali Ah, Naim. Na'im, wai me sake so kai wasa da hankalin mutane ne? An yi maka magana halisa, amma ka kika tsaye da tsayayyar magana guda ɗaya, kuma ga lokaci tafiya yake yi. Hajiya ba na ce kawai ina sun ba. Saboda me? Gashi an samu yarinya 'yar gida wacce aka sani kuma sannan ana so a haɗa abin nan gaba ɗaya a yi sau don a samu sauƙi. Ni ni fa ba ita nake so ba. To ga yamma kake so? Ni wacce nake so ba za a iya zuwa gidansu ba gaskiya. dakata wai kanka ya tafi ne ko ka fara shaye-shaye ne me kake nufi da ba za mu je gidansu ba an ba da ita ne an ba da ita sannan kuma kaci kaci kana santa ta kuma ka san ai ba a yin aure kan aure ai hajiya to shikenan zan je gurin halisan kawai ha kai yanzu baka ce min baka son fa halisa kai yaro na ka tafi ne ko ka fara shaye-shaye ne yanzu baka ke min baka ka ta ni ma dama abin da yasa nake so mu haɗu mu magana kenan yanzu na tattara komai na ajiye gefe ni ma na amince a'a daga ƙarshen zuciyata na amince sai dai in ke ce kike da matsala da ni a halin yanzu to sai in san abin da Allah ya jarabe ni da shi kenan sai in rungumi kaddara to shikenan ba damuwa idan ya so zan in kin dawo sai ki faɗa min sai in zo mu zauna mu magana na gode Mufid, ya dai naga kayi shiru. Lafiya ganin ba komai kawai da haka nan dai. gaskiya don kuma san ka da haka ba a yi ka sani ni dai kai ka faɗa mu abin da yake damun ka in har ki yarda da ni to ki yarda babu abin da ke damuna <laughs> ni ku na yarda da kai dama na zo ne kan shirye-shiryen bikin na ji wannan abu ake tsarawa dan na sani da kai yanzu hmm. duk wani tsare-tsare na bikina na ne zai shirya kamar yadda idan nashi ya zo ni zan shirya komai da komai hmm. to yanzu ina na if din yake dan na san abin da yake shiryawa don ka san da ne za a shirya komai dole ne duk abin da zai saya shawarci gida ba amma yanzu haka na san yana wajen halisa na zo miki da wani labari mai daɗi kin san me na yau har gida ya zo ya same ni ya sau ya amince za mu yi aure da shi ki ce abin da ya kai shi wajen ki kenan wallahi abin da ya kai shi kenan kuma wallahi bai da matsala ko kaɗan amma fa kin yi sa'a ko ki ce abin nema ya samu za mu sha biki Amma me yasa kika zaɓo min abin da yake ki a cikin ranki domin mu samu mafita? Amma sai kika bari abin yake cutar da ke a cikin zuciyarki. Ba fahimce ki ba. Me nake ɓoye miki? Kar ki raina min hankali mana Rafi'a. Kin ɗauka duk zamana da ke? Ban san abin da kike so ba, ban san abin da ba so ba. Na sani. Na san cewa tun da aka samu kurana da ke da mafi kin kasa samun sukuni haka shi ma ita ya kasa samun sukuni ni fa halisa ke ke ta surutunki amma ban fahimci me ke nufi ba za ki gane abin da nake nufi na san kina son na'im na'im yana son ki saboda haka ki gaya min abin da ke faruwa ni yar uwarki ce haka ne san da naga kina wani if shi yasa na kasa ce miki komai kuma na rasa ya zan yi gaskiya da matsala amma ke kuwa ya aka yi haka ta faru na shaƙu da wanda nake chatin da shi ne na ɗauka mu fit ne saboda shi ne da bata kuma da shi muke soyayya tun muna yara sai daga baya na gano cewa ashe ba da shi muke chatin ba saboda haka ni kuma na shaƙu da wanda muke chatin da shi ne saboda shi ne yake bani kulawa yadda ya kamata kuma shi ne ya su matsala ta na san tashi akwai babban matsala amma ni ki bar min komai a na. zan je in samu mafit zan gaya masa komai na san sun shaku da ɗan uwansa na san zai iya yin komai akan dan uwansa a'a halisa ka ki fara ba na so a daga mafi hankali ma ba na so iya musu san abin da muke ciki za su gamba mu da alƙibla amma na san cewa ko na aure mufid zuciyata ba za ta amince da shi ba kuma ba zai samu goban allah ya kai mu za mu tattara ina mu ina mu kuma kaduna <laughs> allah sarki gaskiya ne to Allah ya kai mu Allah wannan mana lokaci Allah ya kai mu ai gani ne ɗawainiyar ta yi yawa gara dai mu koma Allah na tuba ji Ali mace ɗawainiya wannan to saboda Allah ni har kunya nake jin ji kuna magana ɗawainiyar nan Alhaji Ibrahim har kunya nake jin ji ana magana wani ɗawainiya ko wata buta ni ba na son wannan san ɗawainiyar yanzu saboda Allah in muka je Kaduna kuke mana wannan kuma da kuke mana wani abu wani abu ne wani abu eh to Allah ya kai mu Allah ya nama lokacin lafiya ai wannan ma mun gode ai wannan ma mun gode a zo wajen ka da wuni ɗaya ma ai wani abu ne to bari wannan kwana da kwanaki to to Alhaji Ibrahim idan Allah ya sa kun sauka lafiya an huta ina ganin sai a yi yunkurin neman iyayen ita halisa ko ba haka ba tunda ita halisa shi na yin ya ganta kuma sun yi da juna ko to sai a yi magana da iyayenta in aka yi magana da iyayenta wannan kuma duk abin da za a tsara sai shi kenan da ga mu tashi mu je ko dake ba sai tunda kuna can ba mu za mu je ne eh ina isa insha Allah zan je in samu mahaifiyarta in mata bayani saboda sai a hada auren su ita da Rafi'a ka gani burin uwa ta ga cewa yarta ta yi aure to tunda ta riga ta samu to me ya rage kuma kuma za ta yi farin ciki da jin haka da ta ji wannan zance to kin gani to wai ni kam dama ita halisa din dama mace tuni kawar rafi a ce tare suka taso shi yasa Wacce magana kuma ina ga sai kun koma idan abubuwa suka kankama gaba daya sai mu taso mu zo da kanmu ban tambaye ka ba kuwa ya kuka yi da mutum ya rijiya wai kira na ta ta faɗa mu ita ta haƙura ta rungumi kaddara tunda ta gaba na santa shi ne in ce mata ba za a yi haka ba na amince zan aure ta amma allah sa ta yi farin ciki da jin haka ta yi farin ciki sosai amma gaskiya kamar bata amince ba gaskiya kamar bata yadda da ni ba zance kamar tana ganin kama akwai wani bare ni ita ma kenan bare ni kamar ya kana nufin kai din ma baka amince ba ko wani abu a ka sa akwai abubuwa da yawa da ba sai mutum ya faɗa ba ake gane me yake nufi haka ne gaskiya ni ma dai na ce mata na amince ne kawai amma gaskiyar magana shine na samun soyata sai dai a hankali na kenan ya dai A ina kika tsaya ne tun azumin gama shirya har yanzu biki zo ba. Ko dai sai mun haɗu aka dana ne idan an yi hutu. Wallahi ne ma ban da wani zaɓi halisa tun a zo ya fita ban ma koyi sallama da shi ba. Ban san me dalili ba. Ban san dalilin hakan ba sai dai kin ƙara so. gaba ne na ka wuce kuma ka sani za mu tafiya amma ba kamar magana ba to alhamdulillah alhaji ibrahim mun gode kwarai da gaske allah ya saka da alheri allah ya saka da alheri a'a ya lamari yayi kyau ga ita ce jika ce ko eh, to to na to hajiya shikenan kuma zan ce to ba za mu kuma haduwa ba sai biki to wallahi gaskiya ne kan ba za mu haɗu su ko wa'annan ai su kan ba ruwan su za su haɗu ko da yaushe ta nan ta nan kuma kuka fito mana <laughs> ah, a ta nan ta nan kin ga su sun fi kusa ta nan kuka fito mana <laughs> to a ji kenan wai ne zamu da bayani to shi kenan na rafiya din ne na rafiya rafiya ki hakuri ba gaba na san dalilin ka da komai amma sai dai ban san da zan zo da ɗan uwanka ba ne. yanzu lokacin ɓoye-ɓoye ya wuce ni kaina na san kawarki ba za ta mori zama da ni ba na san dan uwanka yana son kamar yadda kake son shi sosai kuwa zai iya bar maka duk wani abu da yake so domin ya faranta maka rai ni sera ne akan haka shi yasa na zaɓi ɓoye masa abin da yake faruwa saboda kar ya kansa da abin da yake so to mu ciki kai namiji ne shi yasa kake ganin sauƙin ta da kai aikin kirki ba mace ba namiji da za mu yi hakan sai Allah ya ba mafita tabbas kuna da mafita tunda na tabbata ba za ku taɓa rabuwa ba na daɗe da lura da halin da kuke ciki bai kamata a ce kuna cikin kunci ba a lokacin da ya kamata a ce kuna cikin farin ciki kai sai da na tambaye ka ka ce maka me yake damun ka ka ɓoye mu tun daga nan na san cewa saboda ita ne saboda na san babu abin da kake boye mu rafi'a abubuwan da kuke yi sun daɗe da nuna halin da kuke ciki dama na daɗe da zargin cewa za ku iya yin soyayya duba da yadda kuka shaƙu a chatin ta yaya za ku azabtar da kanku akan abin da ka tabbata cewa ni zan yi haƙura in bar maka saboda bana so ka rasa farin cikinka ya kake tunanin zan rasa farin ciki na bayan kai ka samu naka ku zo mu je ciki mufid Uh, wannan shine abin da ya faru suka kuma ɓoye suka ƙi gaya wa kowa to me isa suka ɓoye abin suka ƙi faɗa mutane duk ba wannan ba yanzu me abin yi to ai kuma abin yi a fili yake abin yi kawai shine ni na haƙura na bar mishi ita tunda soyayyar da take tsakaninsu tana da ƙarfi kuma ni zan iya haƙura mishi akan koma menene yanzu me abin yi gashi ne ma maman halisa magana akan na'im a waya um, Halima idan Allah ya sauke ku lafiya ku sami iyayen su halisa din nan a ci gaba da maganar yadda muka tsara din nan a gabata da ita a haka kawai gaya mata shi gaya mata bari ni addu'a sannan ku fita